gwamnatin jihar yobe ta mai da martani kan furcin da dan takarar gwamnati na jam'iyyar pdp alhaji adamu maina waziri ya yi cewa suna da aƙida iri ɗaya da janar muhammadu buhari wato sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasa na jam'iyyar apc wannan martani dai ya biyo bayan hirar da dan takarar gwamnan ya yi da gidan rediyon muryar amurka wanda yake cewa shi da janar muhammadu buhari mutane ne masu gaskiya kuma suna da aƙida iri ɗaya da haka zaɓensa zai kawo maslaha game da irin matsalolin da ake fuskanta a jihar yobe alhaji abdullahi bego shine mai magana da yawun gwamnan jihar yobe wadda kuma ya maida martani ta wayar tarho yana mai cewa ah, abin da adamu mai wajen da fada ah, alama ce ta irin kimuwa da rudani da daukacin ah, shugabannin jirgin pdp da shiga bayan zaɓe da haka yi na shugaban kasa da kuma yan majalisar dokoki na kasa kowa ne ya san cewa tsakanin adamu mai waziri da shi da muhammadu buhari a tsakani wanda kamar za a ce kamar kama da kasa shi adamu waziri ba shi da ruwa da buhari kamar yadda ba da jam'iyyar APC. A kuma idan ka duba sosai a sai ka ga Buhari yana ya wakilci wasu abubuwa ne masu sosai na Najeriya suka yi da shi. Buhari misali ya wakilci kyautata jama'a da tsayawa kan harkokinsu da kuma sa himma wajen ganin cewa mutane sun samu sau. A asali ba za ga domin ne wajen da ya kashe kashe da ya gaba daya a ƙasar nan duk mukaman da ya rike menene ya taɓa mutanen jama'a jihar Yobe a yanzu haka wanda su ɗaya da bani. Alhaji Begun ya ce idan har Alhaji Maina Wazirin yana so ya zama mai aƙida iri ɗaya da Majalar Muhammadu Buhari ya shigo tasu jam'iyyar mana ta APC. Saboda ka idan Adamu Waziri yana son ya samu kusanci da Buhari ko kuma da halayen Buhari to shawara ce ya bar jam'iyyar PDP ya dawo jam'iyyar APC idan ya jam'iyyar APC ya shiga cikin nutsuwa sannan hankali tana iya yiwa ne ya samu halayen Majalar Buhari. ya ce ya fahimci cewa wannan furuci na mai na wazirin shure-shure ne kawai suke yi. To ko menene aibu game da wannan furuci na mai na wazirin ganin cewa ba kushewa sabon zaɓen shugaban ƙasan ya yi ba? Ga abin Abdullahi Begon ke cewa. Eh, abin da ya kokari ya nuna shi ne cewar ah, cewa Buhari shi ah, ah, yana da irin wani halaye ko yana bukatar mutane a ƙasa kamar shi wanda za su yi wannan mu kuma da nake nuna cewa ne shi ɗin wanda yake tafiyar PDP da ta lalata kasar nan ta kawo mana killa a tattalin arziki da tsaro a Najeriya musamman arewacin Najeriya musamman arewa maso gabacin Najeriya shi ba shi da wannan abubuwan da ya faɗa wanda ya danganta shi ko ya kusanta da shi da Buhari. Alhaji Abdullahi Bego kenan mai magana da yawun gwamnatin jihar Yobe ke mai da martani game da furucin da zan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Yobe Alhaji Adamu Maina Waziri yayi wanda ke cewa yana da kira iri ɗaya da Jara Muhammadu Buhari. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.